أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعد الجنة جزاء للطائعين والنار إقابا للمجرمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sha hudu a watan sha daya zulka'ada hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ɗaya a watan mai watan biyar shekara ta 2026 allah tabaraka wata ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya sace kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallacin juma'a da ke nan unguwar ɗanta noma karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria don wannan sallah ta juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a dissati to kasancewar ka'idar rayuwa daga na gaba ake ga zurfin ruwa kuma ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mashahuri sananne abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu hafizin qur'ani wanda annabi yake cewa in kana so ma ka ji qur'ani yadda aka saukar da shi to ka saurari ibn ummu abd shine abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda saula dan mas'ud yana cewa man kana musannan duk wanda zai yi koyi yace to fal yastanna bi man kadimata to yayi koyi da wanda suka riga suka bar duniya yace domin rayayye shi ba a amince masa amma wanda ya bar duniya an ga farkon sa an ga karshen sa ka san me zaka kama to kuma dama a sunnar rayuwa akan baka labarin waɗanda suka gabata don ka ɗauki izina wanda suka kyautata ne ka samu abin koyi idan wanda suka yi ba daidai ba ne ka kauce wa layin da suka bi akwai wani tabi'i ana ce masa alhatimul asam aka tambaye shi aka ce wai rayuwarka akan me kake gina rayuwarka tambayar da aka yi masa kenan sai ce shi yana gina rayuwarsa ne akan abubuwa guda hudu wai na ban guda hudu su muke so idan Allah tabaraka Wata'ala ala ya ba mu dama lokacin ya ishe mu mu tattauna a kansu ya ce abu na farko da yake gina rayuwarsa a kai shi ne ya san arzikin da Allah ya rubuta masa nasa ne ba zai kai ga waninsa ba wani ba zai ci arzikinsa ba ya ce sai hankalinsa ya kwanta ya samu nutsuwa ya san duk abin da Allah ya rubuta masa sai ya same shi ma'ana baya yake halal baya yake haram ka san shi batu na arziki kowa yana da nasa domin tun daga lokacin da aka hura maka rai bayan ka yi kwana 40 digon mani a cikin mahaifiya bayan ka koma ka zama gudan jini ka ƙara kwana 40 ka koma ka zama mudga ka ƙara kwana 40 kwana 120 sai annabi rahama yake summa yursalu ilaihi almalak sannan sai a turo wa wannan jaririn mala'ika idan mala'ika ya zo sai hura masa rai to daga an hura mutum rai to inda aka samu rayuwa to akwai bukata a ƙarƙashin mai rayuwa to shi ya sa bayan an hura maka rai abu na gaba da ake shi ne farkon rubuta arziki sai a umarci mala'ika bi arba'i kalimatin da rubuta kalmomi guda hudu jimloli guda hudu ta farko shi ne katabi rizqihi arzikin wannan da aka hura masa kuma tun daga cikin mahaifa fa arzikin yake farawa domin daga nan za a hada alakar cinka da shanka da cibiyar mahaifiyarka ba za a raba wannan alakar ba sai ta haife ka kana zuwa duniya sai a nemo goma sai ta yanke wannan alakar yanzu kai ma ka shigo mai faɗi saboda haka to wannan arzikin da aka rubuta maka naka ne annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace lam tamuta nafsun babu wata rai da za ta bar duniya hatta ta takamila rizqaha har sai ta saka arzikin ta gaba daya to amma kuma daga da aka ce yadda arzikin ya zama sharadin rayuwarka sai da shi daga da aka ce ka cinye naka to ba za ka cinye wani ba sai barin duniya shi yasa ana rubuta arzikin abu na bisa cewa ajalihi kuma ajalinsa in ya sanya arzikinsa dan ajali ne zai biyo baya to ajalinsa yasa in ka tara tiriliyan taba nawa in dai ka ga mutum ya arzikinka ba za ka tunani ba sai dai ka bar magada kayan sai ga wani a ce kwana uku kafin ya rasu dama baya ci baya sha ya ga mutum ya arzikinsa kawai numfashinsa ne da saura amma dai arzikin ya cinye a ce an sa masa ruwan ma ya dawo ka gani to wannan arzikin da aka rubuta ya ce to shi ya san nasa nasa ne abin nan da bahaushe yake cewa rabon kwado baya hawa sama yace ko ya hau ma zai faɗo raka yace yana ya san arzikin da Allah ya rubuta masa sai ya samu nutsuwa inda za gane wannan za ka je gona ka ɗauko harawa ko ka ɗauko gero ko ka iyo ciyawa don tumakin ka kaiwa ciyawar amma a cikin ciyawar ko akan harawar akwai fara kana ajiye ciyawar sai fara ta tashi ta zafi kasa tana sauka kasa cin abin da bai kai sakan guda ba sai ganta a bakin kadangare arzikinsa ne yana gida ka ka ɗauko masa daga daji ka kawo masa a mutane akwai wanda zai tashi neman kuɗi a karan farko ma sai ya bagarin su ya tafi ƙasar ko ya tafi wata ƙasar ko ya tafi wata jihar ya je ya lagigin abin bai yiwu ba ya dawo yana dawowa gida a kasuwar garinsu kuma ya zo arziki kaga rashin sani da yasa ya fita san din dama kai naka kama musabbabi amma arzikin a rubuce yake to baka san inda yake ba amma tun da dai na sani yanzu ya gama walagigin ya dawo kuma gida yana gida wani kuma ya ta fama a gidan ya ki fita ana cewa ka bi raba fita din ka san sai ana motsawa fasiru bil ardi da kyar a lallaba shi ne wani ya fita da shi yana fita sai je game da arzikin a inda yake to shi yasa ya ce ya san arzikin da Allah ya rubuta masa nasa ne sai ya samu nutsuwa wannan shi ne ka'idar farko da yake gina rayuwarsa a kai abu na biyu sai ya ce ya san akwai wasu ayyuka da shi Allah ya ɗorawa in ba shi ya yi ba to suna kansa ba mai sauke masa wannan bashi irin wani ayyukan su ake cewa farogo aini farillai na wajibi Allah ba da misali dama kai tsalla kake fara hanguwa to mu ɗauki sallah a matsayin misali na farko duk gumen ingatanka ne duk garinku ingatanka ne ba za su iya cewa ba to ai kai ba sai kayan sallah ba bari mu ma in suka maka ta yi ba ta yi ba wa aka dorawa kai aka wajabta kai Allah yake so kai zakar dukiyarka kayanka sai ai mu za mu fitar kai ba sai ka fitar ba ta yiwu ta su ba ta ɗauke taka ba kai aka tsorawa kuma dama ita matsalar ma zakka ita ba haƙƙin mai dukiya ba ne haƙƙin dukiya ne ita zakka haƙƙin dukiya ce ka fitar ka kubutar da dukiyarka dukiyarka ta zauna lafiya ka ƙi fitarwa ka ja a kanka matsala kuma ka je kabari ta zama mucijiya ta ce ana kan zuka ni ce taskar da ka taskance mun haɗe a inda ba gudu ba ja da baya to ita zakka haƙƙin dukiya ce abin da ake nufi da haƙƙin dukiya ce ita a harkar zaka ba balaga ba hauka kaga yanzu ita wannan sallar ai wanda take ba a kansa bali mahaukaci ko shekara 60 yake da ita ba ta kansa to ita zaka ba haka bane in yau aka haifi jariri a barkarsa ake cewa wannan nasa ne ake bashi aka tara masa kudin ko dukiyar da ta kai zakka in shekara ta dawo ba a yaye shi ba amma zai fara zakka wani dan shekara 60 bai taba zakka ba shi kuma saboda ita ba ba buƙatar balaga a kanta kawai waye mai dukiya ko ba ko kana mamakin ba za a yi jaririn da za a tara masa kuɗin da ya kai zakka ba ta wannan a matakin mu kake magana nan kasa? matan gwamnati ya yi ga gani yana in ba tara masa ba dukiyar da ta saboda haka ita zakka haƙƙin dukiya ce haka ma haukaci yana da kamfanoni ya haukaci ya ce shi ne zakka ta faɗi akan kamfaninsa kuma ana tan ana ta ayyuka dukiya tana nan tare a ya ci gadon dukiyar amma shi mahaukaci ne dole a bashi rabansa sai ce ba zakka ita zakka haƙƙin dukiya ce abinda ya sa annabi sallallahu alaihi sallama da ya tura mu'azu bin jabal zuwa yamen allah ya ƙara masa yadda a matsayin ne malaminsu ne limaminsu ne alƙalinsu komai nasu ya ce ka ta'ati kauman kai zaka ma wasu mutane ne min ahalin kitabi daga cikin ma'abota littafi wannan wai an bashi aiki ne kuma ana bashi terms of reference na aiki don ya san wanda zai fuskanta ba irin wanda muke tare da su bane nan yan gargajiya masu bautar gumaka shawa a su inda za ka je su an ba su littafi daga sama ahalin kitabi ne suna da attaura suna da linjila to falyakun awwalu da uhum ilaihi idan ka je ka ya zama farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai Allah a wata ruwayar ila an yi wahidullah ka kira su zuwa ga ta Allah sai ce fa'in hum a tsa'uka lizalika idan suka maka biyayya a bisa kalmar shahada sun tabbatar da tauhidi to fa alamahum ka sanar da su haftara da alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin Allah ta'ala ya wajabta musu salloli biyar a kowane dare da yini sai ce fa inhum ata'uka lizalika idan nan ma sun maka biyayya kan sallah biyar fa alamahum ka sanar da su anna Allah alaihim sadaqatan Allah ya wajabta musu zakka mali shahidin sai da yace tu ukhazu min aganiyaihim a karba daga aganiyaihim mawadatan su yawa ba baligan su ba a'a mawadatan su kawai jariri ya mawadaci ne ba da zakka mahaukaci mawadaci ne ya ba da zakka dan tu'khadhu min ihim ka karba daga mawadatansu wato raddu ala ihim ka ba wa mabukatansu a can yamin wanda ne kuma suka ce ba a ɗauke zakka daga inda aka yi ta saboda annabi ya ce a ma'azu karɓa daga mawadatansu a can yamin ka ba wa mabukatansu a can yamin in ga an ɗauke zakka daga unguwar da aka yi ta ko daga garin da aka yi ta ko daga jihar da aka yi ta sai dai larura nan talakawa ne da kyarke samun abin da za su ci za ba sai kuma aka ziga wasu su kuma a sansanin gudun hijira cutuka ko yunwa suna kashe yanzu na kai sai a baka da talaucin ka dan kai talaucin bai kai baya ba kashe kai ba amma wa'intan da suke mutuwa ko ba magani ya ce sai a ɗau jakar sai a je ko a raba ta a kai musu wata to larura ce kawai take sa a ɗauke zakka daga inda aka yi ta jama'a nabi ya ce to gani ya ihim wato raddu ala fukara ihim ka karba daga mawadatansu a can yaman ka bawa mabukatansu a can yaman sannan kuma kaji daga mawadata ake karba saboda haka muka ce ba ta da yaro ba ta da mahaukaci ita haƙƙin dukiya ce kawai waye mai dukiyar to kaga kaman zakka wajibi ce wanda yake kanka kaman haƙƙin iyaye haƙƙin mahaifa a gidan kun goma kowa yana kyautata musu yana iya ƙoƙarinsa na samun lada na sauke wajibinsa sai a ce a kai ba kai ka ce a kai ba kai kai wa kanka hukunta ai suwa ne suna yi kasa akwai lalatattu wai ai siya suna yi ai suwa shi ba zai ba a hasali ma abin da suka yi shi zai zo ya lalata ko shi zai karbe in na karbewa ne to yin da suka yi siyaya da suwa da suwanci ya dauke naka kai da a gidan haƙƙin ma haƙƙin sa akan ka bai dauke maka ba wajibi ne kowa ya sauke haƙƙin mahaifansa to almuhimmu kawai misali muka yi da wa'annan abubuwan to sai shi hatimul asanni yake cewa to abu na biyu da yake gina rayuwarsa a kai sanin akwai wajiban da Allah ya dora masa kuma wani ba zai sauke masa ba sai shi da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ta'ala faradal fara'iba fala tubayyi'uha tabbas haqiqa Allah madaukakin sarki ya wajabta wasu abubuwan da suke wajibai ne yace fala tubayyi'uha kada ku yarda ku tozarta wannan wajiban wa hadda hududan Allah madaukakin sarki ya iyakanta iyakoki to fala ta duha kada ku ƙetara su Qur'ani sai ce tilka hududullahi fala ta duha wa man yata'adda hududallahi faqad salama nafsa yace wannan iyakokin Allah ne kada ku ƙetara, duk kuma wanda ya ƙetara iyakar Allah to ya zalunci kansa tsantsin da ya ja ruwa kuma ruwa zai doke shi ka gani to yace wa'annan wajiban yace galtu biha sai na shagaltu da kokarin sauke wajiban da suke kai kaina bana wasa da su abu na uku ya ce na san ajali akwai ajalin da Allah ya rubuta mu mutuwa za ta zo min bagatatan san mutuwa ba ta notis a kuma ba ta da alama duk abin da kake ganin zai zama alamar mutuwa ya faru akan wani ya ketare bai mutuwa. haka rashin lafiya ba alamar mutuwa ba ce sannan kuma lafiya kalau lafiya kamar dan gidan doki yanzu da za ka ji ana ta yanzu fa muke tare da shi to kuma ajali ya zo din lafiyar tasa shi kuma wancan marar lafiyar da su mutane a nasa lissafin an fitar da tsammani kawai jiran lokaci ake sai ya warke ya tashi masu lafiyar su ta mutuwa wani ma yan jiyi yan zaman su suke mutuwa a gabansa yasa ya ce malali na mangi ya ce ba ta taron sai da cuta ita ba tare ta lafiya ba mutuwa ba ta tare sai da cuta kuma ita ba tare ta lafiya ba wani mai hikima ya ce fakan min sahihin mata min gairi illatin wai mai lafiya nawa ne ya mutu ba ko ciwon kai ai akwai jihar da wani dan majalisa ya ci zaɓe aka taho ana murna aka rako shi gida shiga yi wanka da ya shiga gidan sai ga wasu aka fito da ita ya fa zaɓe kan min sahihin mata min gairi illati mai lafiya nawa ne ya mutu ba ko ciwon kai sai cewa kan min saqinin ashahinin min dahr kuma mara lafiya nawa ne wanda su mutane a lissafin su sun yanke tsammani ya warke ya rayu tsawon lokaci masu lafiya suka ta mutuwa a gabansa haka ita mutuwa ba ta da wato abin nan notice ba ta da alama sai dai kai kawai kai tanadi kafin ta zo in kuma ta zo ba tanadin ba za ta jira ka ba yauwa kai tanadi kafin ta zo malali na mange ce tunda dai muka san akwai ta ba mu shakkar abkuwarta sai mu daina faɗin halinta ɗan uwa mu yi tattalinta tun rai bai kai ga tawafa ba yake tun da dai muka san akwai ta ba mu shakkar abkuwarta ko akwai mai shakkarta tun kana yaro a tsumma ake fadar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma kai rashin tsohon ka amma baka shaida ta kana zuwa ba har kana sauran karatu yace to tunda dai muka san akwai ta ba mu shakkar ta mu daina faɗin halinta ka san faɗin halinta ka bana kana aiwa na ma ya mutu ai ka ji a BBC an aiko ma a akwai wanda ma ana so a san tarihin mamata ma'ana death din mamata shi ake tambaya shi aikinsa kenan to duk mai wannan aikin karantse da Allah ya dau aikin da ba a karewa ka san me yake faruwa sai dai wani mai lissafin ya tsora da shi eh wata ran cikon lissafi zai zama kisa yace sai mu daina faɗin halinta yan uwa mu yi tattalinta yace tun rai bai kai ga tawafa ba tattalinta kiyaye haddi zuciya ta yi ijtihadi bai da boye a bar fasadi har a kai ga biyan maradi ba sai an san ka lafiya ba kawai wannan shine mafitarka amma ka shantake za ka sha mamaki ba ga ta take zuwa shekar ka ba mutuwa aminci don wada kowa din talauci don kana da wadata yanzu za ta sa a barwa magada ake ta kai ya bar dukiya to ina kuma ƙarfi wadatar ta hana ka mutuwa shekar ka ba mutuwa aminci don wada kowa din talauci don kuma kana jin kai ne kake da shi sai ta mai da kai zero yanzu ai kai ne akwai ɗin agunta to sai ta mai da kai zero don yawa kai dan family ne sai ta fitar da kai daga cikin su ko ba a taɓa mutuwa a dangin ku ba kai sai ka fara mutuwa kafin su biyo ka ko ko kadai ce ko dan kana jin kai kadai ne yace ta hada ma waɗansu kunci ba tauna abin da sun hade ba alaji ai mutum ba ci ba sha daure ka sha ajiya ai ce a daure a sha kun gaya wa likitan kun kira kun masa waya ta hada ma waɗansu kunci ba tauna abin da suka hade ba wannan ita ce mutuwa shi sa Allah baraka wa ta'ala a suratul munafiqun da ya bada labarin munafikai ƙarshe sai kira masu imani sai ce wa amfiqu mimma razaqnakum ko kuma ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qabli an ya'tiya ahadakumul maut dan kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku ya duba gaba da baya hagu da dama ya ga tafiya ta zo ga guzuri babu kuma damar Allah ya bashi shi ne babbar matsalar in baka amfana da dama ba kana tsini kana dabara ga wanda ba a yi matsini ba a yi masa dabara ya fi ka sanin ka ya fi ka sanin abin da ya baka tun kafin ya baka to me za ka ɓoye masa mutane da ka ce masa ai ana wahala ko mai wuya da mai jin daɗi wani ma yanzu ya samu abin da da ba a samu ba to da in ka ɓoye mutane ba za ka ɓoye ma Allah ba to min qabli an ya'tiya ahadakumul maut tin kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya ubangiji a dan daga mun kafa a dan jinkirta mu dan lokaci ajalin qaribin dan nan kusa kadan ya kwashi 40 50 60 yanzu kuma mala'ikan mutuwa ya zo bai tanadin komai bai ce ajalin qarib ya Allah rabbi laula ne ila ajalin qarib har ma yi explanation ya ƙarin bayanin mai zai fa a saddaka wa a kumina salihin in an ƙara min ɗan lokacin sai in yi sadaka ciyar wadda ban yi ba duk zan fito da dukiya na gane matsalar an ko mutumin kirki ne ban zama ba ɗagawa girman kai faɗa kowa baya jin daɗin rayuwa da ni to inda aka ɗan ƙara min nan, application nan da nake lpo nan nake rubutawa in aka yi sainin to ba ma cikin musulmai ba ba ma cikin mumine zan shiga ba wa akun minas na tsallan baɗake zan yi can ajin salihan bayan zan shiga amma a shekarunsa da suka ƙare ame abinda abin da yake nema da ba zai samu ba bayan mala'ika ya jira karanta aya ta gaba sai Allah ce walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkira zo da nafsan na kira inda ba na a masallaci bi ake ba sai a maka fasara da zaka gane ko ta uban waye naftan na kira ce kawai ko ta waye idza jaa ajaluha in ajalin ta yanzu Allah ya ce haka za a tafi sai hali sai sallah wallahu khabirun bima ta'malun Allah zai bada labarin abin da kuka aikata shine a suratul mu'minuna ma yace hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un har sai mutuwa ta zo wa ɗayensu yana walagigi yana shirme yana wayan rashin wayo tana dubarar rashin dabara A ta iza ja humul maut qala rabbir ji'un ta ubangiji a dawo da ni a banni na ma ce la'alli a'mala salihan fi ma taraktu dan in samu in dan aiki na kwarai abin da zan barwa magadan nan to ni ma in dauki nawa in tafi da shi da taro yake tururuwa tara ba dan kici ba kun san shi yasa dama malamai suka ce Kan dukiya ta zama a hannun mai ita kada ta zama a zuciyar mai ita duk wanda dukiyarsa take hannunsa zai amfana zai amfanar amma duk wanda dukiyarsa take zuciyarsa ai bai ci ba bai bari an ci ba sai magada saraka ce ni ma in yi aiki na kwarai fi ma raktu cikin abin da zan bari din nan ce kalla ina kalimatin huwa qa'iluha fada dai yake yi kawai wata dama ce da ba a samu kalmatin huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thu ai daga wannan magana sai dai barzahu an ce barzahu shine ka bar duniya baka je lahira bari inda kake kabari ne ko ina ne kana barzahu to min wara'ihim barzahum ila yawmi ba'thu ka gani to shine shi wannan hatimul asanni rahimahullahu yake cewa to na san ajali mutuwa tana za ta zo min bagatatan ya ce wa ana ubabi ruhani kuma sai nake gaggawar in riga da aiki na kwarai kawai shine mafitarka abu na hudu na ƙarshe sai ya ce na san duk inda nake Allah yana gani na sai nake jin kunyar saba masa Allah ta'ala a farkon suratul nisa'i ne ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku idan ba ku san shi ba Allah zai khalaqakum min nafsin wahida wannan wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya shine annabi Adam alaihi salam yanzu Qur'ani ya ce mutane ya ce kuma halittarsu daga rai kwaya daya shine annabi Adam ya ce wa khalaqa minha zawjaha ya halitta masa matarsa Hawa'u ya ce wa basta huma. rijalan kasira wa nisaa daga su bi ne ya yada mazaje da yawa da yi yanzu ka yadda da fadin Allah a wannan farkon surar wani yazo ce maka a farkon abin da Allah ya fara halitta hasken annabi ne daga annabi Allah ya halicci komai wannan tatsuniya ce shi Allah ba a masa gwaninta da yi masa ƙarya kuma duk darajar da ya ba ma annabinsa ya fi ka san annabinsa ba sai ka kawo taka ta daban ba shi Allah ya ce abinda annabin shi yace ta yi awwalu ma khalaqallahu alqalama farkon abinda Allah ya halitta alqalami hadisin Abdullah dan Amr dan As Allah ya yi bajet din duniya kafin ya halitta duniya da shekara hamsin sai annabi yace kuma awwalu ma khalaqallahu alqalama farkon abinda Allah ya halitta alƙalami faƙalar alƙalami ukutub sai ce da alƙalami irubutu faƙalar alƙalamu ma za a katubu sai alƙalami ya ce me zan rubuta sai Allah ce ukutub maqadira kulla shai ka rubuta duk abin da zai faru na kaddara. a to z din duniya shine ya rubuta a lauhil mahfuz Allah kuma ya rantse maka da alƙalami ya ce nunu wal kalami wa ma yasirun kawai wani zo da kuma walanka yana ganin ta zai kai ma da ke zahiri ne a kwashe ka ku tafi wai har sai annabi Allah ya fara halitta daga sai annabi Allah ya komai yanzu annabi kuma gashi hadisi yana ce maka awwalu ma khalaqallahu al-qalama shi Allah ya ce maka khalaqna khalaqana mu ne muka halice ku min nafsin wahida daga rai guda daya wa kalaka minha zawjaha muka halatta masa matarsa hawa'u wa min huma daga su ne muka yada rijalan kasira wani sa'a. kuma sai an gama ce maka shine hasken komai kuma sai a zo a ce maka a tarihin ne Muhammad dan Abdullahi dan Aminatu ka rasa kai ya zaka hada wayannan abubuwa to Allah subhanahu wataala sai sake rufe ayar da abin da ya bude yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku dai sake jin tsoron Allah wanda kuke hada junanku da shi wani dan Allah ya mun kaza haba kawalli wani dan Allah to wanda kuke hada junanku da shi ku ji tsoronsa mahalli shahidin sai ce inna Allah kana alaikum raqiba Allah ta'ala akan ku mai tsaro ne duk abin da kuke duk inda kuke yana ganin ku dan shi a hatsa bi kulli shay'in ilma iliminsa ya kewaye kowa da komai yace ma kunu min juwa salasatin illa huwa rabiu a wasu mutane uku da suke gana face shine na hudun su da ilimin sa wala kamsatin illa sadisuhum ba wasu mutane biyar face shine na shida da ilimin wala adna su kasa da uku dama ganawa ai daga mutum biyu take farawa to shine na ukun su wala aksara su haura biyar su kai malala gashin tinkiya illa ma'ahum face dai Allah yana tare da su wannan mai iya din aina ma kanu duk inda suka kasance kuma bata tsaya nan ba sun mai bi ma amilu yawmal qiyama ya ba su labarin abin da sai aka tana tashin alkiyama to shi yasa shi hatimul asam yake cewa abu na hudu ne na karshe shine ya san duk inda yake Allah yana ganin sa sai yake jin kunyar saba masa ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah ya san abin da kuke asircewa a cikin zukatanku ya san abin da kuke fitowa fili ku bayyana dan shi Allah tabaraka wa ta'ala alimun bi zati sudur masani da abin da kirji ya kunsa tun kafin mai kirjin ya bayyana ya fi ka sanin kanka akan kanka dan ya ce wa laqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mune muka halicci dan adam mune muka san abinda zuciyarsa take rayawa take saƙawa kafin ya furta ya lace ce hannu mudin mu din dai aqrabu min hablil wari mu muka fi kusa da shi sama da jijiyar jannayansa sauraka haka Allah duk inda kake Allah yana ganin ka yana tare da kai wannan shi ta fuskarsa kenan mai kowa mai komai akwai kuma mala'ikunsa ai da ya sa maka suma suke aiki a kanka kasan an ce mala'iku sa masu wasu katin minan nuri ne likan fizi a wamirillah halittu ne da Allah ya halitte su da haske kuma don zartar da umarninsa kuma Allah ya shaide su laye a sunan laha ma a marahun ba sa saba ma Allah irin abin da ya umarce su wa ya fa'aluna ma yi umaruna da abin da aka umarce su an gama don ibadun mukuramuna ne a ce gumi ya ce mai karamci kuma ba baya saba mahalicinsa to Allah ya ce kiraman ne masu karamci to daga cikin ayyukansu suna da ayyuka mabambanta su mala'iku wani kaji a cikin mahaifiya aka tura shi ya hura maka ya gama aikinsa wani sai aka ce to shi kuma a rubuta maka arzikinka abubuwa guda hudun nan wani kuma sai ka fito waje ka yi ta tumuwa kana faduwa kana tashi ana cewa yaro ba shi da tsautsayi tare da cewa kuma mala'iku ne suke baka kariya hafa tun kare gare ka wani kuma duk tsawon rayuwarka babu shi babu kai kawai deadline yake so ya zo ku haɗe shi ne malakul mautu shi kuma sai a ƙarshe za ku haɗu wani shi kuma tunda ka balaga sai aka ce to an yi attachin ɗinsa da kai yake rubuta aikin ka mai kyau ko mara kyau wa inna alaikum la kiraman katibin ya alamuna ma ta fa'aluna a kanku akwai matsara ba sojojin najeriya ba ba 'yan sanda ba ba dss ba ba ss ba a a wannan mala'iku ne ya alamuna suna sanin ma komin girman abin da kuke aikatawa ma komin kankanta suna sani nisa an kaje final kiyama da karami da babba za ka gani wanda ka manta kuma littafin ya tuna maka kasan ai kana ajiya ka manta da ita sai ka ganta ka tuno to haka aikin da kai ajiya ne bashi ne shi kuma bashi dama yadda ka bayar haka za a da maka da shi shi yasa Allah ta'ala ya ce ahsahu Allahu wa nasu Allah ya sa an kiyaye aikin mutane Allah ya kiyaye aikin amma wannan su, su da suka yi din sun manta to sai aikin ya tuna maka kansa shine suratul kafin da karanta da ta gaya maka wa bi alkitabu ko fataral na mushfiqina na fihi in an saki littafin ayyuka a filin alkiyama sai ga mujrimai masu laifi suna tsoron abin da yake cikin littafin eh ayin kai danyen aiki kuma ya bai maka abin tsoro mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya waylatana kai can mu mali hadha kitabi. wani irin littafi ne wannan wani irin bin kwakwafi aka mana a duniya lokacin da muke aika muna ganin kamar rofli kan kare da doki mu muke yi mali hadal kitabi la sagira ta wala kabira tan illa hasaha bai tsallake dan kankane ba a yi batun babba sai da ya kiyaye ka gani fi filan kiyama abinda kake babba da karami za ka gani kaji shaida daga bakin mai ita mai aiki ya ce wani irin littafi ne la yi gadiru sagiratan wala kabiratan bai tsallake karami ba bare babba illa hasaha sai da ya kiyaye sai Allah ya shigo maganar ya ce wa waje duma amilu hadiran sun samu abin da sun san su suka aikata ne an zo da shi gashi nan kuma wala yuzlamu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa in dai ka gani a kwanan cinka to kai kai Allah subhanahu wata'ala a wata ayar yace yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ali imrana ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi muhdaran gashi nan an zo da shi to sai dai ba iya alkhairin ba dama fa manya amal wa manya amal ka haddace wa ma amilat min su'in haka abin da ta aikata mummuna shi din ma gashi nan sai kuma tawaddu sai rai ta yi buri lau na hawa bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai mutum ya ce ina ma dai tsakaninsa da wannan danyen aikin ba sa kusa a nesa da shi yake distan ne mai yawa musafa ce tsakaninsu sai ya za ka yi abinka kuma ka ce ba kwa tare ga shi bahaushe ya maka karatu ya ce maka alhaki kwikwiyo ne wa yake bi na shi yake bi amma ya ce lau hawa bainaha hu a madan ba'ida Allah ya ce wa yahzirukumullahu nafsa ku kiyaye Allah Allah yana tsawatar da ku kansa dan za ku koma masa to ku kiyaye za ku gani a kwanan cin to haka abin da ka shuka shi za ka girba jisa kullum muke cewa a duniya mazara atul akira duniya ita ce gonar da ake shuka lahira duwanda ga ya je lahira an yi lale an yi maraba da shi ana fa ni'ima ajrul amilina ma dalla da ladan masu aiki kaga yana cikin su to karantse da Allah ba lahirar ya jefa aikin da ake yaba masa ba anan duniya ya aikin ya sami yaban a can haka shi ma wanda ya shiga uku ya je yake sa mali hadal kitabi din yaje yake cewa ya laita haka na tilqabiya ya kai tar rayuwar ina da a ce daga duniya ba zan tan lahirar nan kana tilqabiya kenan ma agna an nimaliya yake cewa shi dukiyarsa ma bata wadatar da shi komai ba halaka annisul dani yake excellency din ma siyasar ma ita ce ma halaka to dama na dama mun sha fada guri uku ba ta amfani in ka zo mutuwa kai na dama ba za ta amfane ka ba ai ka ji yanzu wani ya ce a jinkirta masa dan yana na damar bai ba ba a jinkirta masa ba Allah ya ce haka za a tafi wallahu kabirun ma ka amalu to a filin alkiyama din ma zai dama ya laita haka na tulqadiya ma agna anni maliya halaka anni sultaniya duk ba na dama bace sai ya gama ce ku zuhu fa gulluhu yi rana wani mai hikima ya ce annasu niyamu mutane bacci suke fa iza matu istaiqamu in suka mutu sai su farka fa iza istaiqazu nadamu in suka farka sai su nadama fa iza nadamu la tanfa'uhum nadamatu in su nadamar kuma ba za ta amfane su ba to filar kiyama ma dama ba ta amfani kai ba filar kiyama a wuta ma ana nadamar amma ba ta amfanawa an wuta za su yi nadama suna kiran maluku shekara ɗari ya maluku ya maluku sai bayan shekara ɗari yau yake shekara innakun maki suna kuma na shiru bayan shekara ɗari irin lissafin lahira ko da wanda ya fi kusa da su maluku ya ƙi sauraron su wana da asahabun nari asahabar janna sai kuma yan wuta yake yayin aljanna an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah ku dan san mana wani abin sha ko cin abincin da Allah ya azurta ku na aljanna yayin aljanna sai inna Allah harramahuma wa'annan biyun da kuke tambaya wani abin sha na aljanna ko wani arziki na aljanna Allah ya haramta wa kafirai kaga nan ma dai ba dauki ko to sai su mai da Allah sa. suratul fatir ta ce wahum yastariquna fiha suna ruri a cikin wato wuta su ce rabbana ya ubangiji akhrijna na amal salihan an allazi kunna na amal a fitar da mu daga wutan nan za mu yi aiki na kware ba irin wanda muka yi ba ya kawo mu a ai an ce wanda kaji ya ce ku yi musanye to ka lura da na nan, ba mai kyau gani yanzu da kansu ke cewa akhrijna na amal salihan Allah ka fitar da mu za mu yi aiki na kware auke kenan sun tabbatar wa kansu wannan shine itirafi da Allah ce fa atarafu bi zambihim suna itirafi da zanubin su kenan sai gairar lazi kunna na amal hada explanation ba fa irin wanda muka yi baɗin ya kama in kama da mu gairar lazi kunna na amal to wannan nadamar da wannan bukatar za ta biya nan ma sai Allah ya kafa musu hujja da abu biyu sai ce awalam nu amirkum dama ban ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwar da ma ya tazakkaru fihi man tazakkar wanda zai wa azanci a irin rayuwar da aka baka shekarun da ka samu 30 40 50 kai ne fa in ka bana akan benci wajen fira mu mai za a gaya mana mu mai ne ba mu sani ba yauwa dama shari'a tana so ka shiga wannan cycle din cewa ba za a gaya ma komai ba ka san komai to da ka san komai sanin komai bai kara maka ai duniya makaranta ce to kaji har yan wuta Allah da wannan zai kafa musu hujja wannan sanin komai din wannan tsawon rayuwar Allah ce awalam na amirkum ban ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwa da muka ba ku ma ya tazakkaru fihi man tazakkara irin wanda zai azanta a wannan mai irin rayuwa irin taka ya wa'azantu mai tsawon rayuwa irin taki ya wa'azantu to idan kai duniya ba makaranta ba sai ke baki gane ba tsawon rayuwar girman raƙumi kika yi sai Allah ya ce to abu na biyu kuma in kai baka gane wannan rayuwa ba waja akumun nazir ai masu gargadi sun zo muku mun aiko manzanni manzanni sun bar malamai barantana wanda yake rayuwa a zamanin yau wa'azi ta ko'ina wayarsa in ya kunna sai ya kama ko'ina kaga waje a kumin nazir mai gargadi ya zo muku sau haka daga wannan sai Allah ce fa zuku fa malin zalimina min nasir ku kwankwada azaba azzaliman da suka yi irin ku ya kasu ta ba su da abin da zai taimake su sau haka hatimul asam a wannan ƙarshe na abu na wato hudu da yake gina rayuwarsa na ƙarshe ya ce ya san duk inda yake Allah yana ganin sa ce fa astahayi minhu sai nake jin kunya saba masa a kai ma sai ka je ka dora rayuwarka akan wani abuwa guda hudu na farko ce ya yarda da arzikin da Allah ya rubuta masa ya kwantar da hankalinsa ya san wani ba zai ci nasa ba in ya ci na wani shi kuma ya je ya ciyo ta balbal sannan abu na biyu ya yarda da wajiban da Allah ya dora masa wani ba zai sauke masa ba yace sai ya shagaltu da kokarin sauke wajibin da yake kansa sannan abu na uku ya yadda mutuwa ba za ta jira shi ba in ta zo ba san za ta zo mata da yake yin gaggawar aiki na kwarai kafin ta zo abu na hudu na karshe ya ce ya yadda da duk inda yake Allah yana ganin sa ke yake jin kunyar saba masa Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallimu tasliman katsira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh